Kalangu, studio Kalangu. Tahiya yana in Niger. Kalangu, studio Kalangu. Tahiya yana in Niger. Haka kuna tare da studio Kalangu a daidai wannan lokaci mamada ne zo muku da labaran da farko ga mahimman kanan nasu. Babu karuwanci akan titunan birnin Yamai shugaban tawagar musamman ya ɗauki matakin hana wannan aiki mafi daɗewa a duniya za ku je ƙarin bayani daga bakin nasa. Wasu mutane da makamai da ake zato an gansu a makon da ya gabata a dajin Park da Dublin kusa da iyaka da Benin an ɗauki dukkan matakan da suka dace domin tsaron mutane a cewa Prefan sa za ku ji shi. a jihar dokon dutse mata suna haɗe a ƙungiya domin samar da mizola wani nau'in abinci mai gina jiki da ke kunshe da sinadarai za ku da ake harada shi a cikin rahoton mu na musamman to da fatan ana tare da gidan rediyo studio kalangu Karuwanci ya ƙare a maraɗi wannan fata ne na shugaban tawagar musamman da yake ƙoƙarin ya hana wannan sana'a mafi daɗewa a duniya tun ranar jiya duk da gungun karuwai da 'yan mata da suke haɗewa a kan da suke hitowa da dare eh, ko suna karuwanci a manyan hanyoyin wannan birni a cewar isa loli wannan mataki na cikin aikin tarbiyyatar da al'umma a cikin rahoton muhammad mamman. gab da ma'aikatar da'ira ana kyala mata wani bi ana cewa har da matan aure suke fitowa da kankanan yara suna tallar kansu da sunan karuwanci duk arete ya ba da bayanin wannan ne su ne mutanen da suke zuwa gab da babban banki ta bese yawo gab da ecole mission gab da babban ma'aikata ta da'ira gab da wannan masallaci na krista shine coci da kuma waɗanda suke zuwa a cikin tribune da gehen tribune wa sabo tribune shi ma nan da dare ya yi za ka tarar ainihin cewa ire ire waɗannan mutane duk mutunan da bai kiyaye ba ƙudurin da muka ɗoka lalle tabbas zai fuskanci hushin doka za a tura su kotu za mu tabbatar da wannan don ya kasance cewa mun kiyaye tarbiyyar ta ɗiyanmu mun kawo gudunmuwa da goyon baya akan hakkin da yara ta akan mu. Wasu mutane kusan 20 da makamai da ake zaton an tsinkaye su a makon da ya gabata a dajin Park da Dubulbe na Nijar wato musamman ma a wajen iyaka da Benin. abinda prefen sai ya fada mana ya fada masido kalangu da aka tuntuɓe shi a yau da safe dukan matakan dauke su ne domin kiyaye tsaron sai in ji mustapha mamman a hirarsa ta wayar tarfo tare da nafisa adamu sirfi A labarun da suka zo muna kimanin mutum 20 ne aka tsinkaya bisa motuna a bangaren wani gari da ke cikin kasar Benin bakin iyaka da shimfiɗar Park W na kasar Niger. Lalle al'ummomin da suka gansu ba a masu wata barazana ba sai dai kuma wani bi mutane ba sa bambanta masu ɗauke da bindiga da masu neman zinari wanda yake tukan rataya na'urar binciken zinari ne a bayansu yanda yadda ake rataya bindiga kuma suna bisa motuna. Daga nesa idan mutum ya gansu sai ya yi zaton bindiga ce ke rataye. Muka mun ɗau dukkan matakan da suka waje ba. don tsare al'ummomin sai da dukiyoyinsu. Abinda ya shafi yankin sai muna kan tsaro gwamnati ya bamu dukkan abin da ya dace na tsare yankin mu kuma ba wata fargaba ga al'ummomin mun kange yankin namu. Il Fasara Gugu Muhammad Dantani kenan basu ɗin kamfanin jigilar fasinjoji na Sunef da ke kan hanyar Yamai zuwa Agadas ya ce karo da wasu 'yan fashi da makami a cikin daren Lahadi zuwa Litinin a ƙauyen Tigirwit mai nisan kilomita 80 da Agadas. Maharan hudu akan babura biyu sun yi harbin tayoyi domin daktar da motar sannan suka lalabe fasinjoji suka tabi da kayan su Babu asarar rai ko jima a cewar shugaban layin kamfanin kamfanin da ya shaidawa wakilinmu. Domin tallafawa Nijar a yakin da take da ta'addanci kasashe da dama na Turai sun kafa sansanonin soja da kayayyakinsu a Nijar. To sai dai 'yan ƙasa da dama na ayar tambaya game da kasancewarsu da ba ta da wani amfani gani yadda ake samun hare-hare akai-akai. Ga dai wasu har ra'ayoyin 'yan ƙasa da Musa Hassan ya tattara. waɗannan sojoji da aka na kasashen waje baya da wani unhwani a wurinmu an kawo su ne don su kare mu da lahiyar ƙasarmu gaba ɗaya amma abin mamaki yau sai ka iske mutane sun hito ba a san da inda suka hito ba su zo su halbi su za mu su kakkashe mutanen mu su koma su gudu ya za a yi a ce wanda a bisa raƙumi ko ko bisa moto ya zo ya bugi mutane har ya gudu ya shiga wata ƙasa sa'annan kuma munan muna da jirage muna da motoci a ce ba a cin mai kenan wannan ina akwai wata mai naƙisa a cikin wannan harka in dai dan a kare mu ne duk wanga abu ko da wanda bai soji ba irin yawan da gare su ya kamata a ce so a kare ƙasarmu to amma ba haka na muke gani ba yau mu kan Nijar mu ke kallon shi haka kuma mun ka tabbatar da hakan gane gaskiya wannan magana sojoji wannan na kasashen waje da aka kawo kasar nan aka aje mana a cikin kasashen mu yau na dan kasar nan Nijar gaskiya za ya bakin ciki a ce wasu turawa ne aka kawo kasar nan gasar da wai aka aje mana wai su kula da wani wai kare mu mutan da suka zo ma abubuwan ki suna ƙara lalacewa kowa ya sani babu wani abu da muke bukata da su yau kawai su koma kasashen su zamana babu wani bukatar su gaskiya A cikin wata sanarwa ta ranar 23 ga watan Mayu, fadar uh, gwamnan Yame ta hana zuwa bakin isa ga kananan yara 'yan mata da samari bayan lura da karuwar nutsewa ta matasan. sanarwar ta bayyana sintirin 'yan sanda a waɗannan wurare da rana kuma da daddare duk wanda ya bijirewa wannan doka doka za ta yi aiki kansa to sai dai matasan cornishian tala da ke bakin ruwa na bayyana dalilin kasancewar su a waɗannan wurare da kusanci da unguwarsu bari mu saurari wasu daga cikinsu a cikin rahoton michel deji. Lai ne masu kyau saboda mafi yawan yara suna nutsewa a cikin ruwa a nan. Domin an ka ɗauke wutan lantarki muna zakwa bakin ruwa. Ba ma jin tsoro domin mun iya ruwa. Akwai yara da suke zakwa bakin ruwa amma ba sa zuwa nesa. Mu ma ba ma zuwa nesa. Akwai matan da ba sa da famfo a gida suna zakwa nan su ɗauki ruwa. Kenan idan gwamnati za ta hana muna wasa da wanka a cikin ruwa to ta bar mu mu yi wanki a cikin shi. Uwayen da suke nan gama idan an kace musu tashi ba sa tashi amma in sun zo su kula da iyansu domin ko shekaran jiya an fidda wata yarinya mai misalin shekara tara a cikin ruwa daga baya ta ɗauke ta tatte da ita gida. Dama ana kewa a cikin ruwan akwai aljannu kenan in ba su samu abin da za su kamawa ba sai su kama yara. Mako guda bayan gobarar ta talakume kayayyaki a gidan Radio Alternative Zandar eh, shugabannin wannan kafa sun bayyana cewa har yanzu ba su da tabbas game da ranar da za a sake buɗe radiyon. Darakta Muhammad Mutare Magaji ya jaddada cewa sun aje kara a cikin rahoton Mustapha Maman Sani. Mun yi kokarin hudo kayayyakin da suka kone dan aga kama wanne ne suka kone wannan an ba an gani bai yiwa kenan anan kusa kusa a ce sun yi aiki ko an maida su ma an gama su da wasu masu yi aiki kenan shine yasa bancin shi kuma muna jiran Niyame mun ma magabatan mu da suke Niyame sun ce za su taho su gani kuma a lokacin nan ma kuma an samu wasu masu hannu da shuni kamar kuma wanda suka talaba ma kungiyar alternative sun ce su ma su zo su gani gani da idan su wala Allah ko akwai wani takamaiman kamai tallahi da su kawo amma har yanzu dai a da muke muku yau sati guda babu wani kamar takamaiman alkawali wanda muka samu wanda zai ce ga muna da kayan aiki wanda zamu ce kuma kamar ga ranar da zamu iya fara aiki da shi kuma mun kamar nemi hukumomi wanda suke kula da bincike na jami'an tsaro da su da binciken tunda da farko ma eh lalle akwai bincike da suka yi nasu na karan kansu da suka zo lokacin da aka kashe wuta sun ci gaba da to amma yanzu mu da kanmu muka aka nemi wannan hakanan kominak kamfanin ma'adanai na Akuta da ke haƙar ƙarfen Iranium Arlit zai rufe ba da jimawa ba. Wannan niyya ministan ma'adanai ya faɗe ta a lokacin da yake bayyana a gaban 'yan majalisu makonni biyu da suka gabata. Hakan zai janyo rashin kuɗin shiga ga hukumar da'irar. magajin garin arleta alhaji mauli abdulrahman na ganin akwai mafita kuminaka ba za ta zama wata shara ba ko wani wuri na tarihi ya tabbatar wa gungun muhammad dantani ta wayar tarfo da safen nan Rufe Kominak ba shine zai zama ƙarshen rayuwa ba. Za mu yi aiki tare ga baki ɗaya domin duba hanyoyin da suka dace. Shin anya rufe Kominak ba zai kawo koma baya ba a fannin kudaden shigarwa na tattalin arziki? Ba maganar rufe Kominak ba, ko ficewar mutum ɗaya a cikin yankin koma baya ne, balle a ce Kominak. Zagayen kamfanin Kominak akwai wani gari da aka kafa da ake kira a akokan shin ko za ku samar da wata damar karɓo gine-ginen da aka yi to lalle ba za a ruguje duka gine-ginen da aka yi ba za a ci gaba da amfani da su ko da kominaka ta rufe za mu yi amfani da akokan kuma za mu ci gaba da rayuwa da yarda Allah. Eh, Domin ƙarfafa lafiyar dabbobi a yankin Agadasa gwamnati tare da abokan hulɗa sun ƙaddamar da wani kamfen shaushawa na shekara-shekara kyauta domin yaƙi da cututtukan da ke kama dabbobi sakamakon da aka samu yana gamsarwa a cewar Bubakar Haman daraktan kiwo na yankin Agadas a cikin rahoton Musa Maman. pour cette ne donc nous avions vacciné a wagga shekara abin da ya shafi dangin shanu da makamantansu mun yi wa dabba dubu dari biyu da saba'in da tara shaushawa ƙananan dabbobi dubu dari tara da hamsin da tara da dari takwas da tamanin da hudu kuma muka ma shaushawa wajen dangin raƙuma mun yi wa dabba dubu sittin da takwas da dari takwas da tamanin da biyar shaushawa abin da ya shafi dangin shanu abin da muka ma shaushawa kaso tamanin da uku da da takwas bisa ɗari muka washe shawa wajen ƙananan dabbobi kason ya tashi tamanin da da da shida sittin uku bisa ɗari wajen dangin raƙuma kaso tasa'in da da da tara tamanin biyar bisa ɗari aka washe shawa samun gudanar wannan aiki ya samu ne bisa ga ƙoƙarin gwamnati da abokan hulɗa masu hannu da shuni. Et ça, c'est le fruit donc de l'éminent effort fourni par l'État et les partenaires techniques et financiers. Shahara da sauna domin asirinsa Baura na rayuwa a bagaci gundumar karkara da ke kilomita 25 daga dogon dutse yankin Doso. A yau Baura shine ɗaya daga cikin na baya-baya masu riƙe da al'adun gargajiya na Arewa. Ausuk Abdurrahman ya haɗa mana wannan rahoto. An san shi da Sadabaru Baura ya kasance wani jigo a cikin tarihin Arewa wanda yake a garin Bagaji tazarar kilomita 25 daga Dogon Dutse wanda idan aka bi salsalar tarihi su ne har ƙasar Daura a Najeriya da kuma garin Lugu da ke da matuƙar mahimmanci a tarihi inda nan ne sarauniya Mangu take wacce ta yi gwagwarmaya da Turawa Vule da Shanuwan. Baura mutum ne mai sauƙin kai sai dai ka iya batawa wani ba tare da ya so ba to baura dai shi dai shi da garin bagaji da daura sun ka hito da sun ka hito da daura da can sai sun kawo yamma suna cikin su a cikin tahiya sai da sun haka halu. Baura wanda yana rike da al'adar Arewa yana bayyana irin al'adar da suke yi domin al'ummarsa da kuma ƙasa ga baki ɗaya. In baura ya mutu, ta ɗauki mutum shi a baura, sai a ce baura. ni sunana gamba a sunana amma yanzu baura na a sunana ya yi kira da gwamnati da masu hannu da shuni da su taimaka a kan al'adar da yake yi duka shekara Rahoton Ausi Abdurrahman kenan sai kuma rahoton mu na musamman gungun mata masu sarrafa na jihar Dogon Dutse ta da taimako NG Rai da ke aiki yau da kusan shekaru goma sha uku na samar da abincin ƙananan yara mata masu juna biyu da kuma mata masu shayarwa da kuma mutane da ke fama da cutar sida mizolo wani nau'in abinci ne mai gina jiki da ke kunshe da sinadarai abokiyar aikin mu Hawa Usman da ta ziyarci wannan yanki ta hada ta mana hira da madan Isufu Hawa Sarkin Noma mamba ta kungiyar wacce take ba da labarin aikin harhaɗa Mizolo. Garin mizola abinci ne da ake yin shi da hatsi, wake, dawa, gujiya da sauransu wanda ake hadawa da wasu sinadarai masu gina jiki. Ana hada kunu da garin mizola wanda ake ba yara ƙanana, mata masu ciki, tsofaffi da kuma waɗanda ke da cutar kanjamau. Uwar gidan Isufu Hawa Sarkin Noma ta kungiyar mata masu sarrafa mizola a dogon duci ta mana ƙarin bayani. Hatsi sai an gyara shi sannan a kai shi a wanki a shanya. Wake shi ko an gyara shi sai a sa shi cikin wurin suya sannan a a ɗauko gushiya shi a gyara ta sannan a soya hatsi dai in ya bushe an ka sa shi wurin suya minti arba'in da biyar shake wake awa guda gushiya minti hamsin mashin ta suya wadda aka sa ma gas ita ga mana suya in an ka soya an ka kare sai a shanya su sha iska shi wake sai an ɗebe kwafton nan nashi ya ita kamar an zure shi kwalan shi ita ma sai a sa ta duk kwafton na tashi sannan a baka ce a gyare sai a soya kenan hannuwan nan sun ka taba shi babu wani matsala yaya ake hada wannan abubuwan daban-daban na farko wanda aka fara awo gishiri garam 200 kwalan shi ita ko kilo arba'in. sukar shi kuma kilo uku da rabi wake na awara kilo hudu da tamanin hatsi kilo goma sha biyar da rabi sai a garwaya cikin kwano sa wani babban liddai ne na garwaya hannuwan mu ba su kai ciki a kai wurin nika da can ne ana nika ana tankadewa an ga kare kuma a kai can inda aka aikin garin sai ƙarshen labarin namu kenan daga nan studio kalangu a huta lafiya